يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ina jin muna daren 26 ko shekara ta 1434 alhijiri wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta 2013 Ga gashi Allah ya sake dawa da mu karatun mu zango ko ko shudi na biyu bayan hutu inda muke karatun muwatta imam malikin a masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke da mazauni mabera iddi sokoto idan ba manta ba mun shiga kitabi na gaba kitabi na tara kitabu qasrus salati fi safari littafin magana kasaru a tafiya sai malam kamu ya zo ga magana kasaru sai muna magana aljam'u salatai salataini tsakanin azhar al ka hada su kai su tare tsakanin maghriba su ma ka hada su kai su tare daga ɗayan dalilan da mun ka ambata guda bakwai in ma ya zama kake ana hada azhar da al'asr ko a muzdalifa ne ana hada magrib da isha'i ko tafiya kai kakan kama hada magariba da isha'i ko azhar da la'asar hakka je ka dawo ko kuma idan ya zan ruwa ko kuma ya zan yaki saboda mun salla sallan jama'a min ghairi matsarin wala safarin wala khawfin nabi sallallahu alaihi ya hada salla ba don tafiya ba ba don tsoro ba ma'ana yaki sannan ba don ruwa ba ashe ga magana ta nuna duk waɗanga ana jam'u ko ba haka ba to ba don su ba sai ya hada sai ka ce ka samu guda shida ko ko guda biyar cikun na shida sai a ce aljam'u aljam'u don ni manzo sallallahu ya wasallam jam'u li Allah yuharrija ala ummatihi saboda kai wahal da al'ummarsa sannan sai ka sai ka samu kuma jam'ul maridi mara lafiya shi ma yana aljam'u bainas salataini azhar da la'asar magariba da isha'i wannan suna fidda fikihun cikin hadisin mai haila a afuwan mai istihala eh wanda mun sallah sallan kace mata ta hada azhar da al'asar sai ta musu wanka daya ta yi su tare ta hada magariba da isha'i ta musu wanka ta su tare wannan ina jin alhamdulillah mun gama waɗannan guda guda shida abu na gaba kamun da yake malam ya karasa kamun mu shiga babe na gaba game da yadda aka mu din yadda aka mu din dai mun riga mun sani in dai sallar gida ce azhar raka'a hudu ce isha'i raka'a hudu ce ko ba haka ba saboda haka raka takwas za a yi daban-daban in ko magariba da isha'i ce mun san magariba raka uku ce ita kuma isha'i raka nawa ce raka hudu su ko sallah bakwai za a yi shi sa a wata ruwaya ta hadisin Abdullahi bin Abbas cewa manzo sallah sallan ya muna a takwas da rana da maraice kuma dare ya yi muna a bakwai ai mun gane takwas da rana ya yi muna azhar kenan a hudu ya yayi muna al'asar a hudu bakwai da dare ma'ana yayi magariba raka uku sannan ya tashi ya isha'i raka'a hudu bakwai kenan to amma sai an ce waɗannan ayi su tare to game da kama ko kiran sallah ya zai kasance a sunna ingantatta a duk hadisin a hasken hadisai an ka hada su kiran sallah ga duk salloli biyu za a hada azhar ko la'asar azhar da la'asar ko magariba da isha ya kiran sallah ɗaya ne a sunna a fahimci wannan kiran sallah guda ne ake yi kuma farkon lokaci ake yin shi ma'ana in za ka da ko ko lokacin da an ka tahi sallah ake yin shi ma'ana in za ka yi sai kai kiran sallah shi ke na alhamdulillah sai kai azahar ka sallame raka'a a ka in gida kake in kuma wajen tafiya na kasaru kai raka'a biyu ka sallame da ka tashi ka sallame kuma a tashi a saki iqama ana iqama a saki iqama sai a kawo la'asar ita ma isha'i haka aka yin ta a yi raka'a nawa a isha'i da magariba ne kaso in ce a yi raka'a uku bayan ayin kiran sallah da an sallame sai a tashi a sake kama sannan me sai a isha'i duk wanda ya bada fatawa wadda ba wannan ba na cewa kila ana kiran musallan magariba kira raka'a kira kira biyu ma'ana a yi kiran farko sannan a tashi a kira na biyu ko kuma ya bada fatawa ba a ko kiran sallah gaba ɗaya don akwai kaulin ko ku ya bada fatawa iqama guda ya akai shikenan ta isa musu don akwai kaulin cewa a iqama a azhar in an tashi ba iqama sai a isha'i in sai a azhar ai ai la'asar ko ko yi kira ikama iqama yi magariba in an sallame a tashi dai yi isha'i ba iqama da wanda yace kiran ba a kiran sallah da wanda yace kiran sallah biyu akai da wanda yace iqama guda akai musu dukan su gaba daya ba su hada hadisan duka ba kila fahimta to rashin hada hadisan duka sai ja zuwa ga kuskure kuskuren ka ce kiran sallah biyu ko ka ce ba a kiran sallah kwata-kwata ko ka ce iqama guda kila fahimta saboda ni saboda hadisai da yawa aka samu an samu hadisai in muka ta hanyar mu tattara su sai mu ce hadisai guda hudu na na farko hadisin ayyubu abi ayyub al-ansari da hadisin abdullahi ibn umar suka ce mun sallah sallan yayi sallah ya hada mana azhar da al'asar ya hada mana isha'i magariba da isha'i haka dai suka ce waɗanda suka ce ba a kiran sallah ba a kama sai suka ce ba an baci kiran sallah ba ba an ce kama ba a waɗanda hadisai ko ba haka ba cewa ɗaya suka yi manzon Allah ya haɗa muna azhar da al'asar sai ya haɗa muna magariba da isha'i shikenan sai sun kamar ta haka nan sai wanda ya rike zarin hadisi ya ce to ba a kiran sallah ba a yi kama ko ba haka ba hadisi ya sake zuwa wanda ba wannan ba malamai hadisi suka ce to akwai wani hadisi ingantacce shi kuma Abdullahi bin Abbas ya waito shi da kuma Umar bin Khattab shi ma ya waito shi Abdullahi bin Umar ya kasance Abdullahi bin Umar man sallallahu alaihi wasallam ya haɗa azhar da la'asar ya hada magariba da isha'i yace sai yayi mana iqama iqama sai an bace iqama kila an fahimta a iqamar rawi yace iqamatun wahida lis-salatayn kiltaihima iqama guda ga sallolin dukan biyun kila mun fahimci wannan ta ganin sai mun sami ni hukunci mun ka samu mun samu ana iqama amma har yanzu bai faɗi ni ba bai faɗi kiran sallah ba amma iqama sai mun ka ambace iqama guda yace sannan sai muka samu wannan hadisi Abdullahi bin Abbas sai muka samu hadisin Usama ibn Zaid sai ce manzo sallah sallan ya hada muna sallah zahra da la'asar yayi muna iqama biyu li kulli salatin iqamatu ko ba haka ba li kulli salatin iqamatu sai mu ce to shikenan mun samu kenan ƙarin bisa ga wancan babu walwala juna ha wancan na harkun ya faɗi abin da ya sani wanga na biya faɗi abin da ya sani na uku ya faɗi abin da ya sani wa ziyadatu sika maqbula ko ba haka ba saboda haka sai mu ce kenan muna mun samu mi mun samu ana iqama ga kowace sallah azhar da al'asr kowace ai mata iqama kanta magariba da sha'i kowace ai mata iqama kanta har yanzu mun muka samu yanzu mun samu warakewa mi game da iqama li kulli salatin ko sai kiran sallah duk hadisan nan ba su ambaci kiran sallah ba sai hadisin Jabir ibn abdullahi Muslim ya rawaito shi da hadisin abdullahi ibn Umar sunan sun rawaito shi yace manzo sallah sallan ya hada mana salloli guda biyu bi azanin wahidin wa iqamatin bi azanin wahidin wa iqamatin kiran sallah guda da iqama kila an fahimci an kwanci wannan wannan hadisin Jabir da hadisin abdullahi ibn Umar shi ɗaya to da kiran sallah bi azanin sai siffanta shi cewa duk hadisan da zaka tattara babu wanda so da kiran sallah sai wannan sai aka ce to shikenan ya tabbata kiran sallah guda akai ku fahimci wannan ai to sai ce wa iqamatin to wannan wa iqamatin hadisin Abdullahi ibn Umar ya tsaya haka na wa iqamatin amma hadisin Jabiru sai ƙara mana yace bi azanin wahidin wa iqamataini li kulli salatin iqamatu ya fayyace komi ko sai aka ce to fatawa ta ƙarshe fatawar ba bata da saɓani sunna tabbatatta ga mun sallah sallam in kai jam'u bainas salataini azhar da la'asar ko magriba da isha'i azanun wahidun wa iqamataini li kulli salatin iqamatun fama khalafahu faqad khalafa sunnata kila fahimci wannan wannan shine kauli rajihi kuma ko shine kauli karshe wanda ba saɓani a ciki ba ba saɓani na wajen hadisai ba wal ahadithu yufassiru ba'daha ba'dan hadisai tattara su akai gaba ɗaya in ka ɗauki hadisi ɗaya kai hukunci da shi sai ka hita kai nisa sosai kwarai da gaske an fahimci wannan to Allah ya sa mu gani wannan shi a ƙarshen magana hadi kiran sallah guda akai kan zargi ruwayan malikiya ko ko malikiya wannan matukar in hadisi bai tabbata ga mutum bai bada fatawa babu zargi game da shi ko ba haka ba amma in hadisi ya tabbata to shi kenan fa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam aula bittiba'i وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم shikenan wannan sai mu je ina jin karatu na gaba ko ba haka ba kasaru batun jam'u mun kare kenan abubuwa da kawo jam'u ka su in za ka jam'u azanun wahidun wa iqamataini shikenan fahimci wannan ko kuma ana jam'u taqdimi ana jam'u ta'khiri bai magana ga jam'u suri ba amma ko dake ana jam'u taqdimi ana jam'u ta'khiri mu fahimci wannan sannan kuma ana jam'u gida ana jam'u a tafiya. ke don mu fahimci wannan duk suna ta tabbatar da su sauran littafai sunan da sauransu za ka samu karin bayani mu ci gaba babu kasar salati fi safari batun gajarta ko rage sallah in an yi tafiya ma'ana rage sallah in an yi tafiya a yi ta raka nawa sallah azhar da sallar la'asar da sallar isha'i a yi su a biyu dama sallar subahin biyu ta shike na an yankan sanda ko ba haka ba sannan sallah magariba Hawa, shi ta wuce wuturi ta raka'a nawa raka'a uku na ita ba a rage ta wannan hadisi ko ku wannan haka yake tabbatacce a duk malamai babu sabani sawa'un fuqaha wal muhaddithuna babu sabani ana kasaru sabani inda ha kasaru abu biyu na in ana magana kasaru a wajen malamai sabani biyu za ka saurare na farko ni hukuncin kasaru wajibi ko sunna ko mustahabi ko rukhsa in na ga dama ko ma ban yi gaba ɗaya kore ya yi bai halatta ba duk aka waɗanda akwai wanda ya ce haka nan ba akwai wanda ya ce ma ba a ma kasar in ma kai kai laifi ko ba haka ba shi yasa karatu da ka sani amma kullum ka sai kai zabe ingantacce kila fahimta eh har ka malamai kakka haukaita zahi eh ana zahi wani lokaci ko ba kullum ba amma ala kullu halin dai meye hukuncin yin kasaru mai da azhara ka biyu mai da al'asara ka biyu isha raka'a dai kenan abu na biyu wace tafiya aka wa kasaru kimanin mil ko kilomita ko tahiyar kwana nawa aka wa kasaru to babban sabanin ka same shi a cikin littattafai wayannan batutuwa guda biyu aka sabani game da su bari mu fara na ɗaya mu jiya a ana kasarun ko ba a yi ana kasaru an bari mu ji babu kasaru salati fi safari حدثني يحيى an an Ibn عن رجل من آل خالد بن أسير أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحذر في القرآن ولا نجد صلاة الصفين فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا fa inna ma naf'alu kama ya yaf'alu wa khairul hadai hadai muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a baka shirme na in ba ga kauli an ka baka ba a addini ko da an ka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ingantacce ya tabbata yace mun Allah madaukakin sarki sai da ya dibo duniya ya gaba ɗaya sun ɓace babu nagari addinin gaba ɗaya ya shahi addinin annabi Musa da Isa da duk addinin da an ka aiko annabawa duk ya shahi illa bakaya illa bakaya min nasara kun min bani Isra'il sai wasu ɗan can kil guda can kil misali kamar dokar daja kaga ɗan wuta bil bil bil bil sai can ba a rasa ba ɗan gida guda ko gida biyu su adda ɗan raguwa rikon wani abu wanda kuma kun san shi in kun karanci hadisin Salmanul Farisi lokacin da ya kama bai shari'a ko ba haka ba yazo inda wanga in zai mutu ya ce mai to gawa ta mala in zaka mutu gawa zaka bin wasiya ya ce to ka ta samu wuri kaza yazo inda to waɗannan da Allah ya rego su ɗaya sun ka rage kwara biyu ko uku na ƙarshen su da ya mutu da zai mutu Salman ya ce ma Salman Faris to daga yau in na mutu babu wani iri na shikenan amma albishirinka akwai wani akwai wani manzo da zai bayyana nan ba da dadewa ba lokaci ne ma ya na bayyana da ka ga ya bayyana kai sauri ka jinjime shi abin da kaso in ce lokacin da Allah ya ko Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa batacce na sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'a shi ya koya mana komi tun daga farko tun daga farko ajin alif ba shi ne marat ko ba haka ba shi ya fara muna saboda haka babu wani kau'i babu wani ra'ayi naka babu wani abu abinda annabin nan ya zo mun da shi shi a shari'a abinda kuma ya ce na bata shi ya bata annabi sallallahu alaihi wasallam sai da rance mu da Allah yace bamban muku wani abu wanda ka kusantar da ku aljanna face na faɗa muku shi kun bamban muku wani abu wanda ka tsirar da ku daga wuta face na faɗa muku shi kuma shi an ruhe al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina annabi sallallahu alaihi wasallam a kudu ba hajjatul wada'i sai da ya tare yace ala hal ballagtu ala hal ballagtu Allah ala hal ballagtu la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd to duk waɗannan nususu in ka tara su ba su baka damar ka bi wani in ba mazan Allah ba duk alaka ka da malami ya faɗa ma qala Allahu qala rasulu shi ke na alaƙa ka da shi kuma ka girmama da shi ta haka nan ka girma shi ta wannan hanyar ka yi mai addu'a wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana rabbana ighfir lana wali wal ikhwan alladhina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan wannan shi mu duk daga magabata da sun kauce ba su aka biya ba ba su aka bauta tama aka bauta ma ba Allah aka bauta annabi Muhammadu aka biya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kila mun fahimci wannan wannan shine rayuwar sahabbai Imam Malikin rahimahullahu ta'ala yana cewa la yasluhu akhiru hadhihi ummatu illa bima salaha bihi awwaluha karshen wagga al'umma babu abin da ka gyara ta sai abin da ya gyara na farko shine bi shine biyan manzo sallallahu alaihi wasallam shi dai ka gyara na farko duk abin da muka samu bata da shirme da hayagaga da sabani da komi haɗin kai bai yiwuwa wani taro bai yiwuwa illa bin ruju'i ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine haɗin kai kawai in kana gabas ina yamma ko kana kudu ina arewa in muna biya abin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kabiya na hana ummatin wahida kuma haɗin kai kenan muna haɗin kai ɗari bisa ɗari amma in ciki guda muka kwana mu tashi amma ina biyar sunna ba ka biyarta ba mu tare kila an fahimci wannan to Allah ya mu gane wannan hadisi ingantacce na Imam Malik anan ya ba mu shi da kila ya yi sai a ci ya isa ya ka da wani mutum ɗaya sannan mi sannan ya ibhami bai ambaci sunan wani ba wanda yace muna cewa hadathani yahya an malik ko ba haka ba daga malik daga malamin sa muhammad ibn muslim ibn shahab ko wannan ba matsala wannan hadisi haka yake to inda aka samu in matsala daga ibn shahab sai yace an rajulin min ali khalid ibn asid an rajulin an rajulin wa mubahamin ma fihi rawi lam yusam ko in ji mai baikuniya wa mubahamin abinda a sanadi mubahami ma fihi rawi lam yusam ko wanda ga rawi an ba faɗa mana suna ne ba sai mu shi ai ibhami anan ko ba haka ba sannan kuma in ma an faɗa mana suna ne sai ka ce ai mun san suna ne don ya haito ta wata hanya suna ne umayyatu ibnu khalidi ibnu asidin ko umayyatu ibnu abdullahi ibnu khalidin ibnu asidin ko haka a suna ne din ya ce min ali khalid ibn sunansa in ka bincika sai ka iske umayyatu ibnu abdullahi ibnu khalidin ko ba haka ibnu asidin ibnu abil isi sika min dabaqati salisa sika ne daga cikin dabaqati salisa ko ba haka ba kaga in an yanzu an tone shi kuma an gano sika na ko ba haka ba to in ka to shi na to sai mu ce lami a anhu muhammadu ibn shahab'i zuhuri ko ba haka ba muhammadu ibn shahab'i zuhuri bai karatu gare ba akwai kace su akwai dan tazara kila kun fahimta to in mun ce haka sai mu ce an samu yanke dai to sai ka ce hadisin kila saboda mun kadi da ifi na sai mu ce albishirinka ai muhammadu ibn shahab'i zuhuri shi na da almajirai da yawa imam malik yana daga cikin almajirai ne akwai ne ibn sa'd yana daga cikin almajirai ne akwai ma'amaru yana daga cikin almajirai ne akwai yunus yana daga cikin almajirai ne to in ba imam malik ba da ma'amaru da laysu ibn sa'd allaisu ba laisu ba allaisu akwai alif wa lam don akwai laisu ad-da'if akwai allaisu mai ma'arifa as-thiqa to allaisu ibn sa'd to da shi da kuma yunusu dukan waɗannan sun ruwaito wanga hadisi sai suka ce an muhammad ibn shahabi az-zuhri an abdullahi ibn abi bakarin ibn ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham shi ko wannan saduqun na an san shi abdullahi nika magana abdullahi danwa dan abubakarin abubakar danwa dan abdurrahman abdurrahman danwa dan harisu harisu ibn hisham in kun san harisu babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam harisu ibn hisham shi ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam kaifa yatikal wahayi in kun tuna a cikin bukhari hadisi ne na nan alharis bin Hishami. to jika ne wannan ko mu ce dan jika ne shine abdullahi shi ya ba muhammad ibn shahab zuhri wanga hadisi to shi ya karbo shi ga umayyatu shikenan hadisi ya zan muttasilun kuma lahiya lau kenan daga ibn shahab zuhri daga abdullahi ibn abi bakr ibn abdurrahman ibn al ibn hisham daga umayyat umayyat ibn abdullahi ibn khalid ibn asidi ko ba haka ba to shi wannan umayya ibn abdullah ibn khalid ibn Asidin, annahu sa'ala abdullah ibn umar shi ya tambayi abdullah ibn umar me tambayi kala cewa yi ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman inna najidu salatul khawfi mu mun samu salatul khawfi cikin qur'ani na cewa in akwai bakiya ayi salatul khawfi ko wa idza kunta fihim فأقمت لهم الصلاة فالصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم كو إهن سمي أجابة إيه فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم كو ولتأت طائفة لم يصلوا فليصل ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك wal ya'khudhu hizrahum wa aslahatahum ko ba haka ba wannan aya ta karantar da mu salatul khawfi na cewa an samu yaki ana iya raba eh, surunduna gida biyu guda tana gadin maƙiya guda ta ko bayan liman a yi sallah a ɗaya in kasaruna liman ya mike su cika tasu a wani kauli sannan su tayi su canji waɗancan waɗancan su taho mun dai san da aka salatul khawfi yace mun samu salatul khawfi ko ba haka ba a cikin wagga aya salatul khawfi in ka kai karshen ta sai ya ce mi karshen wagga aya da mun ja, mai bi mata sai ya ce sai ta ce inda la kana aliyun kaza sai ya ce mi fa'iz cikin wannan aya mai bi mata sai ya ce fa'iza anantum, ko fa'iza itima wa idza wa idza qama'anantum fa wa aqimus salat fa aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina fa aqimus salata ko na abu ko ko ta cika fa aqimus salata inna salata kanat alal almu'minina kitaban mawquta ko ba haka ba idan kunka hankalin ku ya kwanta ma'ana yaki ya wuce to shikenan ka da musu sallah wanda aka yin ta daidai don sallah Allah ya rubuta ta a lokutan ta kayyadaddu ma'ana a maida ta daidai kenan a maida ita wanda aka yi gaba ɗaya kowa ya taho gaba ɗaya abin lima a yi sallah ko ba haka ba kamun wannan ayar da muka ce wa idza kunta fihim kamunta sai ce kabo a cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqasuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwan mubina ko ba haka ba idan kun kai tafiya yace fa idza darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya ma'ana kenan falaysa alaykum junahun babu layyi gare ku an taqasuru min as-salati ku gazzarta sallah amma da wani dalili in khiftum an yaftinakum walladina kafaru in yaki akwai in yaki akwai in kun kai tsoron kafirai su fitine ku ashe illa ga wajen kasaru al fitinatu ko kila gane ko a ce al khawfu al khawfu shi ya illa innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina ko ba haka ba kenan ashe a cikin qur'ani abinda ka sa ai kasaru al dun cewa an kai falaysa alaikum junahun an taqsuru an min salati in khiftum ashe al khawf yace to mun samu salatul khawf cikin qur'ani na ana sa saboda khawfu a rage sallah sannan saboda khawfu a canza sifa a raba kungiya kashi biyu ko ba haka ba sannan cikin karshen aya yace wa idza ma'anantum ko fa aqimus salata idan kun ka samu kwanciyar hankali ku cika sallah kila mun samu haka nan sai ya ce mi inna najidu salatul khawfi mun samu salatul khawfi sannan wa salatul hadari mun samu salatul hadari cika sallah lahiya lau fil qur'ani a cikin alqur'ani amma wala najidu salatas safari ba mu ji cikin qur'ani ba kaffa kula mi awal ila akhirih wanda aka cewa idan kai tafiya rage sallah tahiya dai ila an fahimce ni tahiya dai a rage sallah babu ta don kowace wa'iza zatun fil ardi falaysa alaykum jina an taqsu sai an kai in khiftu ko ba haka ba amma a ce kawai in kun kai tahiya ku rage sallah ce mu samu wannan ba amma ga shi ku sabon annabi inji shi bai tambaye ku ma ga kuna rage sallah to ni ban san mi a hujjar ku kila fahimta sai abdullahi bin umar ya ce fa kala abdullahi bin umar abdullahi bin umar ce mai dakata ya bin afi ya kai dan dan uwana inna Allah azza wa jalla abin zan faɗa ma ka sani Allah madaukin sarki ba asa ilaina Muhammada shi ya aiko muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam alamu shay'an ba san komi ba komi ba mu sani ba kawai miya aiki kanmu fa inna ma na fa'alu kama ra'aynahu ya fa'alu kawai muna yi wa da mun kaga yana yi mun ga in yayi tafiya ya rage sallah shi yasa ko mu in mun ka tafiya mu rage wannan ita ce babban amsa shi yasa da aka tambaye aka tambaye Usaimin cikin arkan fatawa arkan al-islam al-khamsa na cewa miya illa ga kasaru miya illa ga salatul khawfi miya illa kaza missa aka haka ko ba haka ba sai ce to illa in an ga dama sai a faɗi abin da mutane ka faɗi ko ba haka ba amma in yace in ina so in yanke magana in ce babban illa abinda illa wajen masu usulul fiqi sababu kila fahimci wannan yace babban illa ga duk abin da ka faɗi. aikatawar manzo gare su annabi mun ga yana haka nan ko annabi an karanto muna haka ya kai ya illa shi fa sai eh, muka haka nan ba wata illa da muka sun sai ta kasaru annabi ka kasaru shi yasa mun kai salatul khawf annabi kai nafil annabi yayi mi ka faɗi annabi yayi ashe kaga ibada annabi yayi sai kai annabi bai ba ai shikenan kawai da kaduwan ga istirahata ko ba haka ba wannan da shi Sheikh Usman bin Fodio kasan ne ya kafa ya kafa tajidi in ka karanta bayan al-bidai ka karanta ka karanta ihya sunnati in yayi ka hukunci yace wa qala wani wa qala arfatu wa qala ibnu qattan wa qala kaza wa qala kaza karshe sai yace eh in sai ce karshe ni wa khairu eh ha wa khairu kulli shay'in fi ittiba'i muhammadin ko wa khairul umuri fi ittiba'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam karshen takaicin takaicin ce kai alheri mahi alheri duka da ya annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ka huta kina mun fahimci wannan to ga kasar kan ba ta ma lokaci kawai annabi ya shi yasa aka mun mun fahimci wannan la'alla kila kace tunda annabi kai shi na akai to cikin abubuwa ayyukan annabi akwai wanda yake akan wajibin istihbabi ko sannan akwai wani akwai awakan wajen wujudi ko ba haka ba to kasar din akan wajahin mina kila in ƙara faɗa muku akwai abubuwan da istihbabi na ai ko mhm qabla dhuhr da ba'da dhuhr da annabi bayin su ba'd al-asr da ba'd al-maghrib da ba'd al-isha da annabi bayin su amma in baka yi su ba sai in ce ma ka ba wajibi a ka ba dai sunna asawaki da sauransu duk ba ana yi ba kuma annabi dai na son ko amma in ka basu ban shi ya ta musulunci ko to shin haka kasar yake ko ba haka ba wasu malamai sun kace kasar wajibi na wujuban duk da dai imam malikin rahimahullahu ta'ala bai da ra'ayin cewa wujuban na amma gashi ya kawo hadisin da sun kai istinbadi daga ciki sun kace wujuban na bari mu ji shi وحدثني عن مالك عن صالح عن صالح عن صالح بن كيسانة عن صالح ابن كيسانة عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ونشيئت hujjat ma hucewa wajibi na hujjar ma hucewa wajibi na suna da hujjoji da amma da lallai biyu na masu ƙarfi dalili na farko magana can da Abdullahi ibn Umar ya yi sai suka ce mu mudawa mata rasulullahi sallallahu alaihi al-qasri zama annabi da duk ya tahiya na kasaru ba mu taba samun wata tahiya da annabi ba an kace yake kasaru wanda ai hujja ta mai kaji ko na biyu shine kaulu Aisha ta gashi nan hadisi daga Imam Malik daga Salih ibn Kaysan thiqatun sabtun faqihun sannan daga Urwat ibn Zubair thiqatun sabtun ma faqihun daga Aisha radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ta kai mata magana fikewa annaha qalat tace furidatu salatu wanda an ka fallanta sallah duk sallolin ga an ka fallanta su an fallanta su raka'atai ne raka'atai dukan salloli subahin raka'a biyu azhar raka'a biyu la'asar raka'a biyu isha'i raka'a biyu isha'i raka'a biyu duk salloli hudu banda magariba ita da ma uku ta tun asalin azata duk bibbiyu anka ka kuma haka aka yi ha an kai hijira da an kai hijira aka koma madina manzo sallallahu sallam tafiye sun ka fara hitowa na zuwa jihadi da sauransu tace furidat as-salatu raka'atayn raka'atayn fil hadari wa safari sanda yana makka ko yana gida ko ya tafiya do raka'a biyu yi amma da ya hijira a bukhari fa uqirrat salatu safari sai an ka bar salatu safari haka na raka'a biyu amma mi wazida fi salatil hadari sai an ka ƙara sallar gida ita sai an ƙara sai an ka ce azhar ba ji zaka canza ruba amma sai ka biyu a ƙara biyu ne hudu kenan isha'i a ƙara biyu hudu kenan Lasar a ƙara biyu hudu kenan tacce sai an ka bar magariba ita haka wata ki uku ɗinta ita ma isha'i an ka batta haka nan afwal subahin an ka batta haka nan rawiyar ce ina ganin saboda ana tsawaita karatunta shi sa ita kila mafahimta. fahimta hujja anan yanzu in to in sallah zahar raka'a takwas in ƙara takwas in zo in sallar la'asar raka'a takwas in zo in sallar isha raka'a takwas ne hukunci ne akwai sallar ko babu ka san ko mai akadar cewa yau manza da fi salati mislaha badalat ko ba haka ba ko ko hujjar ka ta ishe ka ko ba haka ba badala ko wa man zada fi salati mislaha badala ko eh fi salati ko mislaha badala ko to se ban ba a aka ko wa man zada fi salati gati ko ba haka ba fi salati ba fi salatu ba ce me ka fi salatu yace fi salati ne ko eh abin ka cewa sai ga safau safau sai ka kara raka'a biyu kai ka za da misulu hako tunda asalin fallan ta tara ka taina kuma ukirrat ukirrat haka an ka batta to sai ka kara misalaha ni za ka ciya badalat la'asar ka kara misalaha isha'ifa sun ka ce shikenan kamar yadda ga salatul hadari in ka kara misalaha badalat salatul safar in ka kara misalaha badalat ni ya kara misalaha itimamu ka cika sallah in ko duk abin da aka cewa in ka yi shi bada lattar salatu to ba a yi ne haramun na in ku haramun na aka si ne wajibi na ke kun gane kake hudu al'amru bi shay'i nahyu an diddihi wan nahyu an shay'in amru li diddihi hana abu an umurce ka yi ya ce sa ta kai abu an hana ka ya ce in na ce je kai sallah in ka ki ta yi haramu in na ce kakka sha giya ba ba haka ba eh ko baka sha ba in baka sha ba ka kai da ka duwa ka duwa wajibi rashin sha wajibi na kila Allah sa an gane take wannan wannan shi ya babba hujjar su sai suka ce mi sai suka ce fa man zada fiha fa huwa fa man zada fi salatil qasr raka'ataini fa huwa za zada arba'a rak'atin fi salatil hadari kun ji wannan cikin yayi ya hito dai ko ko dai ba ku yadda ba amma dai ya hito ko ba haka ba ya hito to wannan shine aka rigima kai amma waɗanda kila ka cewa salatul eh, itimani ana itimani hujjojinsu mu suka ce hujja ta ɗaya zama annabi na abu kullun la idul alal wujubi haka ne sai in ya ba ku umurni ya ce ku ina son kila kun koyar da daga magana dun kawai dai annabi na abu kullun wujubun ga jamhur la yadullu ala wujubi bi jamhur sai ya baku umarni hasali ma sai in kun tambaye ce ku zan kai ko ba haka ba annabi na wasu ibadu duka sai ma an tambaye ce a kuka ku ala sabil misali ba ana usalu ba ba ana usalu ba da sun kai ba hana su yayi ba ko ba haka ba da dai sauran irin misalai duk da wannan akwai sabani game da shi amma jamhur sun tafi mujarradin aiki dai to bai wujubu duk da dai wanda amsa da sun ka basuwa akwai abin da aka ja mata layi ko ba haka ba dalili na biyu sun ka ce hadisin Aisha da hadisin Abdullahi bin Abbas wannan gaskiya duk da sun ba da amsa amma kure ta cewa suka hadisin Aisha da hadisin Abdullahi bin Abbas don ko hadisin Abdullahi bin Abbas haka yace Muhammad ta muku shi don malam bai kawo shi ba cewa an aza muku sallar tahiyya raka'a biyu biyu an ƙara muku ga kuna gida ku yi hudu hudu ko ba haka ba kaga duk ma'ana guda ta ta sun kaji da Abdullahi bin Abbas da Aisha radiyallahu anha dukan suna min shiga da sahaba suna cin yaran sahabbai yaran sahabbai lokacin da aka yi harkan makka ana can makka ba su yarana kila hasali ma ba su ba asali ma kila ko ba a yi wani su ba ko ku a yi ɗan shekara ɗaya ko biyu ko ba haka ba kuma ba ce annabi ya ce ba saboda haka a ƙawaluhu kila kun fahimta duk saboda Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo gidan annabi da an kai hijira ta zo gidan annabi tana shekara tara ko ba haka ba kaga duk shekarun da an kai makka tana shekara biyar ko uku ko hudu ko shida ko bakwai ko takwas ko yarinya ta ba a karɓar karatu gare ta suka ce a wancan lokacin ku fahimci wannan sai suka ce shuka Abdullahi bin Abbas dududu lokacin da annabi ya rasu shekara ta goma sha uku da shekara ta goma sha uku lokacin da annabi ya rasu alhali annabi ya rasu shekara ta goma bayan hijira kenan a ce lokacin da an kai hijira shekara ta uku kenan a ce lokacin da ana rayu makka shekara ta nawa ba ko a haiba za ka ce ko ba haka ba kawai shi a hujjar su abu ga hujja kun san dalilan da muka yi ta basuwa irin katun da muka yi wancan sati abu tufaili ko ba haka ba zai shekara ba yi ya a hadisi kuma an karba ko ba haka ba sannan kuma abinda za a ce wanga raddi wanga da'ifi na kware da gaske abinda aka ce maraddi kai kai mai wadanda wanga raddi ba duk mutu akhiru ka wadan wanga raddi aisha tana faɗa tana faɗa ga magana a lokacin sahabbai dunna na duk suna nan ha ko ba haka ba daga sahabi Bridget in ji ka abu bin ubai ka abu maliki mi ka abu bin maliki ya ce wancan da bai samu tahiya ta buka ba sai ya ce mi sadda yana faɗi ya ce ana an to kowa na cewa ya tahiya ana rubuta sojoji ko sai ce sai da an haka la yuhsihim kitabun Hafizu, ana rubutu ana rubutu an gaji rubutu ba a yi rikewa sai manzo sallallahu alaihi kawai duk a tahi duk mai son ya yi a tayi an ba marubutawa rubutawa min na kusa in ce sahabbai birjit har ba yi sahi su to su suna nan aisha ka ga magana ba mai ne mata musu kila an fahimta abdullahi bin abbas yana karantar da wanga ga ala ru'usu sahaba ba wanda ya mai musu a shiga gaga gan take da ashe ba haka take ba da kuwa ga ce faɗa ma wacce ma mu da tsahin musulunta eh? ko kama a heka ai muna ciki ko ba ina da tsakin muka ce yanzu ko ba haka ba saboda haka wani kauli bai karbuwa abu kauli na gaba sun kace ba wajibi bane sai suka yi mu koma ga aya Allah ya ce wa idza darabtu fil ardi falaysa alaykum junahun an taqasuru min as-salati cewa an kai babu laihi babu laihi abin da an kace babu laihi na kace mai wajibi kuma shi an kai babu laihi to kuma ga ka'ida duk abin da an kace mai babu laihi rukusa na rangomi na an kai in ce kowa sai ya haka suka ce Allah malam kawa ta ka ce ce babu lafiya zaman ka ko ba haka ba sai in ce zaman ya zan wujubu dole ka zauna in yi rukusatun kina kun fahimci fiki hudin suka ce duk abinda an ka ce la fala junaha kore lahi rukusatun kai an dauke ma saboda aka rage ke sallah rukusatun kina an fahimta shikenan nawa kauni inda babu su ayoyi da sun kai amma akwai aya sai Allah madaukakin sarki mu ce sai mu koma cikin suratul hasurin aikin haji cikin suratul bakara Allah madaukakin sarki cewa inna safa wal marwata min sha'irillahi faman hajjal baita a aw i'tamara fala junaha alaihi an babu lahi yi sa'ayi sa'ayi rukusatu sa'ayi baina safa wal marwati ga mai aikin haji rukusatu eh ittafaqa alil umma wa cikin arkanu arkanul hajji al-ihramu was-sa'yu bayna as marwati wa tawaful ifada sai ni gaba ku min na hudu al-wuqufu arfati al-ihramu ifada ba babban wajibi shine as-sa'yu bayna as-safa wal marwa Allah sai ya ce fala junaha in ko fala junaha tana nuhin rukhsatu sai a ce to a saar na safa lil hajji rukusatun idan bai ba a alai ko ba haka ba ka san ba ka ce haka duk da dai mazhabin Abu Hanifa akan haka ɗauki ayar zahiri amma an kasai an kasai maza abu Hanifa haka yake yace ne a saar na safa marwaci. Ya ce rukhsatun <laughs> ko ba haka ba amma dai wannan so muka gane falajo na ha ba ta ɗaukar rukhsatun wannan kauli kauli na gaba da suka ce a ah, to ai in ba mun ka bi larabci kasar rukhsatun in mun ka bi larabci suka ce larabci mi su suka ce mu koma aya Allah ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqasuru an taqasuru min as korage korage dan ka ce korage ba a cika ko ba haka ba mi a ciko hudu ko ba haka ba to ga komi a ka'idar shari'a ciko akai ciko akai fa ba haka ba sai suka ce al'asulu, aslu fi kulli shay'in al da dukkan ji an ce a rage a rage to rangwame na an kai baka iyawa na sai aka bi fattakullaha masadatun kila ban gane ko fikin kun gane shi ba cewa kasaru kasaru kuma kishiyarsa itimamu ko kuma addini tamun na al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati kila an gane wadanga hujjoji sun ka kawo na kasaru kila an fahimta amma duk waɗannan mutaakhirun ka kawo ga hujjoji mutaakhiruna kila an fahimta amma sai mu ci ga Imam Malik ya tafi kan cewa qasaru rukhsatun ko amma bai kawo daga hujjoji ba shi yasa har yanzu ku karanci wani tahi fadl ilmi salati ala al-khalati ilmin magabata ya hi ilmin na mutanen baya ko hujja ko wajen ka hujja in magabaci duk da ya haɗo wani ra'ayi kila da kila kana cewa ra'ayin mai rauni na amma in ya ka hujja hujja ce sai ka ji ba ta iya turuwa ko ba haka ba hujja ma malik guda ce duk ba dan gaba duk mutaakhir suna kawo hujja ma malik rukhsata ko ko qasar sunnatun muakkadatun a wani kauli me addalil yace babu amru babu amru fada ni aya guda inda an ka ba da amur a yi akwai amru. ya ce faɗa hadisi guda an ka ba da amur a yi kila ku gane ba in ba haka wa amurwa to bai la yadullu ala wujudi shi ya huje imam malik ko to ala kulli halin wannan kauli na wanda yake koko muhalli na na khilaf amma dai ala kulli halin kauli guda biyu sune rajiha ko kace qasaru wajibun ko kace sunnatun muakkadatun babu kaulin akallu ga wannan saboda haka irin ba kawai ya kama ziyara gida kiye da Kaduna ko wani wuri ya hito ka ce wanda tashi mai sallah kasar kaka ko sai ce ban dauko niyya ko wai bai dauko niyya ba daga 'ibada ya hito ko ko Lagos ko wani abu wai bai dauko niyya ba haka duk wannan akwai nau'i na jahilci da ka bar garin ku zaka yi tahiya shikenan ka ko ka dauko ko baka dauko ba wujubu don Allah ba shara da kai an azama abu kila an fahimta ba shara kai da kai ba saboda haka batun baka dauko ya ba duk bata tashi ba kawai kai kasar in ma wujuban wa in ma sunnatan muakkadatan hadhanal qawlani shikenan duk wanda ya saba musu yana da rauni gaskiya to alhamdulillah Allah ya samu gani ga wani hadisi nan zuwa duk da dai ba wannan babi ya kamata ya zo babin da aka kamu ne ya kamata ya zo wanda mun ka gama amma ba ba matsala shine me shine matafi yana dan ta sallah in ya samu dan dalili ko ba kasar zai ba in ko ba jam'u zai ba misali ko da ka dawo da tafiya mai nisa kana shigowa nan misali hilin jirgi ana kira kirayen magariba ko ko ka wuce shuni kaɗan za ka shigo sako ana kira kirayen magariba dole ka tsaka yi magariba nan ko kana wuce ɗin kaɗan daure kaɗan cije ka ida a gari wannan yar tarar ka ja ka shigo gari shi akwai matsala ko babu ta ba matsala game da haka nan ko da ba jam'u za ka yi ba ko da ba haɗa magarib da isha za ka yi ba da ka sa ce inda kuwa ka banza ba abin da kila wani abu ya same ka ka wuto ka ka daure ko da ka kara minti arba'in ka zo ka yi magariba ka hankalin ka kwance in lokacin isha yayi kai dan jinkirtawa waɗannan ko ba a jama ko ba a kasar babu lahi game da shi ga wani hadisi wa abdullahi wa hadathani an malikin an yahya ibn sa'id al-ansari kenan annahu qala li salih ibn abdullahi ma ashadda ma ra'aita abaka akhara al-maghrib fi safari wannan hadisi daga imam malik daga yahya ibn sa'id al-ansari yace na yace eh shi ya ce ma Salim ibn Abdullahi Salim shine dan dan Abdullahi ibn Umar ko eh Salim ya cikin fuqaha al-Madina as-sab'a ya tambaye shi yace ma a ashadda ma a ashaddu ma ashadda ma ra'aita abaka a kharar maghribi fi safari ala gafarta mal babanka ne sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umar mun san da lalura tana yakan kama ya dan jinkirta magariba yaushe na kafi ganin ya jinkirta magariba har gwargwado bai taba ja irin haka nan ba bai taba tsawon wannan jinkirtawa ba ma a shadda ma ra'aita a baka a kharal magariba ki safari an gane ba a shadda din ce mafulu muqaddamun na nani na ra'aita kila an gane eh ma in ma ta zan zarfiya ko ta zan ta zanni mausufa eh ma a shadda ko sai a ce tuka, ko ma ashaddu tika, ko ba haka ba eh sai yazo tunda ra'aita yazo bi sai a ce ma ashadda ma ra'aita kila gane kenan ma ra'aita ashadda ma ra'aita ashadda kila fahimta mi tsananin iyakat lokacin da kaga mahaifinka na ɗauka inda ya ban magariba dan tak dan tazarar da ya ka ɗauka قال فقال سالم غربت الشمس ونهن بذات الجيش فصلى المغرب بالأكيد yace dan zangon da niga ya dauka abin da ni gani wata rana muna tiya tare da shi rana ta fadan muna a wani wuri wanda aka ce mazatul jaishi amma yake tsaya wurin nan yayi sallan magarba sai ya kawo sai da ya kawo wani wuri da aka ce ma al-aqiq al-aqiq tana nan zulhulaifa in ka hito da madina ka wuce ba ka tsaye harami gaba kaɗan sai ka samu alaƙiƙ in ka wuce ta gaba kaɗan sai a kai za su je shi. in ka hito da makka kana fara biya za su je shi kamar kawal alaƙiƙ kila an gane in ka zo daga madina kana kai sai ka wuce alaƙiƙ ka kai je shi. suna cewa bai wuce kila ta san ma kilomita ɗaya ba ko zuwa kilomita ɗaya da rabi kila an fahimta magariba rana ta haɗe bai tsaya ba sai da kai can inda ya ji hankali ya haina suwa kila fahimta kamar kana tafiya rana ta faɗi kaga la cikin dajin kuwa ka banzana amma can akwai dan wani road block na na yan sanda ko ba haka ba bari ka zo can kusa da su kai sallah ko akwai ai wata filin station can wajen dan shan mai bari ka dan gidan man can ka sa kai sallah da ka sa kuwa ka banza ko ba haka ba ko magarba ta wuce babu ne kila an fahimci wannan babu ma ja fihi kasaru salati ashe mun gano hukuncin hukuncin kasaru ko in ma an tafula wajibi wa in ma an tafula sunnatun muakkada ko batun ma dauko niyya duk bai taso ba ko to iyakar zangon da aka wa kasar wa ta hiya sai ta kai kilomita ko ko mil nawa to ga hadisai shi ma wannan mas'ala ce khilafiyya amma sai a baka ni a baka a dabitun formula ko ba haka ba a malaman hadisai gaba ɗaya ittafaku akan cewa ba hadisin da ya zo ya kayyade masafatul kasari ya ce sai tafiya ta kai kilomita kara kila gani ko mil kara sannan a yi kasaru babu aya ita ma bata ce ba ce ta wai za da rabtu fil ardi tahiya kawai ta ce a cikin hadisai safaru safaru safaru aka ambatawa ko ba haka ba wannan kenan ashe a aya ba a yi mana definition din safaru ba mai kimanin kilomita ko mil kaza a hadisi bai to a haka ba a luga in ji malaman luga su fayrus abadu masu alkamusul muhit ibn kathir ya ambata haka da su ibn taymiya da sun ambata haka nan sace lam yarid fi shar'i wala fil lughati lam yarid fi shar'i wala fil lughati haddun lisafari babu wani definition da an kawa safaru a luga ko a shari'a kila an fahimta a ce kilomita ko mil kaza babu to in babu to ni ai mizani sai an ka ce fa ma kana fil urfi safan fa huwa safaru abin da yazo ga urfu ga al'ada gari al'ada al'umma ana ce ma wannan abin safaru to shi safaru kila an fahimta ga al'ada in an ka ce dai mutum ya hita an ka ce ina wani ka ce ya yi tahiya ko ba haka ba to shi ne shi aka ce ya yi tahiya to shi safaru? amma an ka ce ya je kaza ya dawo zahaba ila suki ko ba haka ba zahala ila dakhil madina zahaba ila harati kaza to bai kasaru amma in ya halatta a urfu a ce safara kalimar safara tana daidai to safara to safaru aka wa kasaru gaba ɗaya ittifaqan sun ittifaki a luga babu shi kilomita ko me a hadisi babu kilomita ko me ami a qur'ani babu kila fahimci wannan to alhamdulillah wannan shine aka yi to amma a cikin mazahibu musamman mazahibul arba din nan sun yi kokari sosai kwarai da gaske su bi diddiki na tahiyyar tahiyyar manzo sallallahu alaihi wasallam a tahiyya wace tahiyya da wace tahiyya da wace tahiyya yawa kasaru to wasu da yawa dai sun ɗauki mizani tahiyoyi uku da yi ko hudu sun ɗauki tahiyyar daga madina zuwa zuwa makka daga madina zuwa tabuka daga madina zuwa usfana daga madina zuwa khaibar su Mali malik dauka waɗanga tahe tahe duk waɗanga su za ka samu da yawa cikin hadisai ya ta yakin tabuk kowa ya san shi ya ta yakin khaibar kowa ya san shi ya je madina ya je makka ba sai an hada ba ya je usfana kowa ya san shi waɗanga wurare guda hudu su imam Mali ya dauka sai fidda cikin hudi ne a kansu na cewa mujiba dan madina zuwa gari kaza mil nawa dan madina zuwa inda yazo mil nawa sai mu ji kan haka nan sai sai hiswa mu diba mu gani yanzu حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة أنقاني wannan asari na ba marfu'i daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba kun ba yana nuna muna masafatul kasari ba abinda ya karantar da mu aina yubda'ul ina aka fara kasaru in yanzu zan tafi zuwa Legas to ina ya kamata in fara kasar sai na kai Gusau ko na kai Kaduna ko da ke intanet yan mazambi sai na kai irin nan Yawuri ko kuma Niger da sauransu zan fara kasar ko ina zan fara a za ka fara kasar da ka ketare gewayen garin ku? ko da ka da ka hita area garin ku? da ka hita sakkwato sai ka fara kasar yanzu ka ta zuwa Kaduna da ka kai baya ko all the airport ko ba haka ba sai kenan sallah ta kama ka to inda za ka fara kasar ko fahimta fa ba muna maganan masafatu sai ya kai ce nawa aka kasar wurin fara to masha Allah to inda aka farawa to shine na mal sai bai da wani hadisi sai Ya yace Abdullahi ibn Umar wata rana ya fita zahina aikin haji da yazo Zulhulaifa sai yayi mi nan sallah ta kama sai yi kasar daga madina zuwa alfazul Falefa sai awa guda ta ko awa biyu don man sallah sallan yi sallah a Zuhur a madina yayi sallar la'asar a zulfalaifa kuma kun san bai da mashin bai da mota bisa doki an kace ko bisa rakumi ko ba haka ba kuma tsakanin magariba da isha'i afwan tsakanin azhar da la'asar, yan ma ka ya da ya biyu? ko ba haka ba kadai mana kimanin tahiyya awa biyu ta kafa ko ba haka ba kana sallah kana kare a cewa assalamu alaikum sallah azhar kana masallacin ya ko ba haka ba sai ka dan duki jikakka ka yawa ta ga ka ala bisa bai ka nuhi shuni sallah da auna min daidai da azhar kai kana zuwa can daidai lokaci kare na misali karaka Allah kai shuni <laughs> eh kila kina zuwa can asar ta daidai ko da kawo muka magana kina daidai eh to shikenan sai ka fara kasaro kila an fahimta mana ka ga irin shuri ko da ka ketare gehen gonakin ku ko to alhamdulillah fara kasar kenan da ka haita gari to amma musafir kasar inda malikin yaya mudiba وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم Abdullahi, عبد الله عن أبيه شيخ عبد الله بن عمر كو أنه ركب إلى ريم Abdullahi bin Umar ya yi tahiya zuwa wani gari ko wani ƙauye da aka ce mai Rimu fakasara salata sai ya kama ya rage sallah ta fi masirihi zalika ga wannan tahiyar to aka maka Allah dan Madina da inda ya bari zuwa can rimu kamar kimanin ni hala ya ce to dakata faɗa ma kai ba dan Madina kake ba ɗan Madina ko qala malikun wa zalika nahawun min arba'ati burdi ko auna muna daga Madina zuwa rimu burdi huduna wal burdu arba'atu farasiha wal farsahu salasatu amyani wal milu alfa dira'i ko ba ka suka ce ba eh in ka hada sai ka ce kilomita 48 burdi hudu abinda an ma'ana burdi farsahi farsahi to farsahi hudu in ka ce mallami a farsahi sai in ce ma mil uku kila an fahimta mil uku su a farsahi daya ko ba haka ba farsahi hudu su a burdi daya burdi hudu su a kimanin abinda aka wa kasar to in ka buga sai ka samu mi za ka samu kilomita 48 kila an fahimta don kowane farsahi mil tara a ciki in na yi daidai ko in ce mil sha biyu mil sha biyu a ciki farsahi don mil sha biyu sha biyu sau hudu sha biyu sau hudu shi kenan burdi farsayi hudu na in ka ce mi a farsayi ba sai na washe kawai sai in ce mil goma sha biyu sha farsayi daya to yi sai mu ce sha biyu sau hudu sai ka ce da takwas sai ma malik ce to da mun ka diba barin madina zuwa rimi da umar abdullahi bin umar yayi mun ka auna sai mun ka sai burdi hudu saboda haka mun samu ashe yayin burdi hudu ana ni ana kasaru a rike wannan sosai kuma ku rike fikin maliki sannan ku wai fikin ga da hiswa dun saboda mi saboda sai mu fahimci raddi ko amsar da wasu za su bashi game da wanga fikihun in baka fahimci fikihun malami ba to baka iya gane idan mutum ya bashi wata amsa baka iya gane to mu fahimci haka kuma mun fice wannan sosai ko to mu rike to mu ji gaba wa haddathani an malik an nafi' an salim ibn abdullah anna abdullah ibn umara rakiba ila zatin nusubi abdullahi bin umar ya tafiya ya kai wanda aka ce mazatin nusri Su ma ismul makani fa qasara salata sai ya rage sallah fi masiri dalika wannan tafiya sai ta baka Allah ya zahir mu sake tambaya ga yan gari ko ba haka ba shin tsakanin madina da zatin nusri din ga mil nawa na qala malikun wa bayna zatin nusbi wal madinati arba'atu burud shi ma mun ka auna burdi hudu burdi hudu shi nawa burdi daya farsahi hudu mi a farsahi shine ni mil sha biyu sai mu ce sha biyu sau hudu mil arba'in da takwas an gane shi mun kawo na an samu hujja ya samu hujja hadisi na gaba wa haddathani an malikin an nafi'in an ibn umar annahu kana yusafiru ila khaybara fa ya kasuru salata yana tafiya zuwa khaybara sai ya gajarta sallah kila an fahimta to in ka ce zuwa haibara kilomita nawa akwai zuwa haibar sai a ce kilomita 800 da ke nan malam bai ambata shi ba amma ga 'yan zamani suna auna muna afuwan na ce 800 ku ga gawarce ni kilomita 80 kila an fahimta kilomita 80 shi a daidai kasar uku shi a daidai tsawon madina zuwa ina zuwa haibara sai sun ka ce mil 48 tun yanzu kilomita mun ka auna ko kilomita tamanin ko to sai mu ce a to da kuna ce muna mil 48 to yanzu ka ce kilomita to ya za mu converting din mil 48 zuwa kilomita sai mu ce ma yadda hukumar saudiya ta fitar abinda an mil 48 wanda aka kasaru a mazhabin imam malikin sun ka ce kilomita 77 da mita 238 da ɗai bisa bakwai na mita kila gani kilomita saba'in da takwas da mita ɗari biyu da talatin da takwas da ɗai bisa bakwai na mita shi an mi shi a kilomita wanda aka wa ƙasaru shi a daidai da mil arba'in da takwas to kaga idan ka zo haifa da madina to kaga kama wuce wannan da ɗan kaɗan don tsakanin madina zuwa haibara kilomita 80 na cicicif su ko sun ce abin da aka wa kasaru in an kai converting din mil 48 zuwa kilomita kilomita 77 kenan in ka zo kaibara ka har ƙara kilomita wajen uku sama kida kun fahimci fiki hudin har yanzu abin da malika sun ya ce ma tsakanin madina zuwa khaiba arba'atu burda ko ba haka ba a rike fiki hudin wa haddathani an malikin an ibn shahabin عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكسر الصلاة في مسيره اليوم التام عبد الله بن عمر إن يتهيأ tahiyar اليوم التام يني تككي yini cikakke in yace yin cikakke yana gadar ta sallah kamar nan sai an yi fassara yini ni ai yini shin yini dun aloga akwai aliyawun min ɗulu fajari ila gurubi shamsi shi a definition masu azumi ga azumi in kana babu siyami shi akai shi awan ga shi shi ko ba ka ba don ban ce ma yi azumi ne guda sai ka yi ni 24 hours baka ci baka sha ba ko ka yi ni ka kwanta daidai da masu azumi sun ka ce a yau suka nuhi min tulu il ila ni to shi na ya nuhi nan ko kuma al-yawm na masu aikin haji da suka ce ma yau da suka yau mu arfa in sun ka ce mu arfa yinin arfa da darenta don ga ka'ida aikin haji idan an kai tsayo arfa da ranar dan tara ga wata kai baka samu ba ko da ka taho madina ko ka taho jidda rikicin visa don kasakku ko rikicin zuma harama ya hana ka zuwa madina da wuri ko ba haka suka ce ba ko da ka zo an wuce an wuce kana biyan mutane ana gudu ko da ka zo arfa ta rana ta hawaii baka da baka da tsawon arfa a'a ka da arfa wa man fatahu wuqufu arfatin fi bilailin qamahu biyawmin qamahu fi lailatin in wuqufu arfata ya kucce ma da ranan nan ta tara ga wata da daddare sai kai awoyin nan da aka yi na rana da daddare kai har masu aikin haji sun ce idan misali an kai tsayawa arfa ba a barin arfa sai rana ta waɗi sai ka batta tun karhe biyar ga agogon can ma'ana sura awa ɗaya da raji a daidai yanzu rana ta faɗi sai ka kuce sai ka ce muzalifa kana can cikin dare sai an ka ce shi an ka baro kace kai ka baro tun wannan karhe hudu ka baro karhe hudu awa biyu ka mura ta faɗi kace an ka ce sha, kai kuskure sai ka tambaye Allah ga wata malami a gyara sai ce koma arfa kai tsayin awa biyu cikin dare ka sannan ka dawo haka ba Allah haka suka ce ba kuma shi a cikin haka akai ba ba haka aka ce ni ce ba haka yake kila fahimta ashe mi'at ma'ana al yawm ga masu aikin haji yawmu wa lailatan 24 hours to wani aka nihi nan al-yawm at sai saboda Allah wannan suka nihi 24 hours eh to bari sai ku gane yanzu kenan duk mutane sun lalace na ba mai ce kafa bale gane da sai in ce ma a tahiyar kawa kilomita 48 takwas kana ci ne kilomita wahida in ka ce sai mu ce alyawmu wannan shi aka nishi in ko ka ce sai ka yi mu wa laila to shi aka nishi amma yana ganin aiki na ko da ba mace kawa kafa arba'in da takwas kana cin su kilomita wa laila sabaka Allah da nan zuwa tambuwar kilomita nawa na misali an ce ta a guda ta ko ya kai ɗari kilomita ko to yana ganin kila to zuwa dogon daji ko yana mila eh tureta ba kilomita ba mil mil wani takwas hmm? dogon daji ko to ashe kila yana ganin ta yau muna yau muna masu ma'ana azumi ko ba masu ma'ana aikin hajji ba ko kenan 12 hours ko awa goma sha biyu ko to abdullahi bin umar yace awa goma sha biyu shikenan ya kasar ta kun gane ko imam malik yana cewa haddathani an malikin an nafi'in annahu kana yusafiru ma ibn umara nafi shina tahiya tare da abdullahi ibn umara shina tahiyan ni albari da baridi guda ne baridi farsahi nawa farsahi farsahi hudu eh mil nawa mil goma sha biyu abdullahi ibn umara in ya mil goma sha biyu in ji nafi'u almajirin sai yace fala ya kasuru salata bai kasuru kun gane hujja ce kan cewa ba a kasuru in bai kai arba'in takwas ba ko mu rike dai an gane ba wa haddathani an malikin annahu balaghahu anna abdullahi ibn abbas kana yaqsuru salata fi mithli ma bayna makkata wa ta'if wa fi mithli ma bayna makkah wa usfana wa fi mithli ma bayna makkata wa jiddah abdullahi ibn abbas shina tahiya duk da ta kai tsakanin makka da da'ifa tsakanin makka da usfana tsakanin makka da judda duk kuma nan sun wuce mil 48 duk gaba ɗayan su kila gane babu wadda akallu da mil takwas. kai akwai wadda ba ta kai wajen mil kilomita wajen 100 ko eh, eh kilomita 100 ko fiye ina jin ai mun aikin haji ko a cikin bulugul marami duk mun bada milin lukka da kilomita na mawaki ko ba haka ba kuma ya Allah so in ba amince ba an san su to alhamdulillah to saboda haka kenan hasali ma tsakanin kila kila ma sabon wurin da ba sani ba usfana to tsakanin usfana makka zuwa usfana kilomita 80 na cicicif haka ba samu ya faɗi a cikin shari'a umda ya ce kilomita 80 nan. shi ma tsakanin makka da'ifa ya kai wajen kilomita ta san ma 70 da yan kai ko wani abu tsakanin makka da jidda ya hima ma ɗari insha Allah ta'ala kila fahimta to abdullahi bin abbasin ya kasance duk in ya ga waɗanda wurare ƙasar ya kai ma'ana sun fi duka mil 48 kila an gani kala malikun wa zalika arba'atu burdin makka zuwa da'ifa makka zuwa usfan makka zuwa jidda duk sun kai burdi hudu mil 48 wa zalika ahabbu ma tuqsaru ilayya fihi salatu yace wannan shi agwargwadon inda aka ka ai kasuru a waje na hannu a waje na ko ba haka ba wannan shine madogara kuma ai madogara ce mai kyau ko shi shine mi shine ka kamo kaulin mazun Allah in baka sa ma kaulin sahabbai ko to mi auradin da wasu kai ko ko mi ashi muka ce to Allah ga warta malan duk gaba ɗaya daga farkon hadisin har zuwa nan gaba ɗaya babu hadisi marfu'i ko guda duk asaru kila ba sani ko kun fahimta duk asaru na daga Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas sun dai na ko kila an fahimta to ba kuma gare su addini ya tattaro ba sai mun koma mun lalaba sauran sahabbai mun samu akwai mai tahiyar kilomita guda shi kasar cikin sahabbai ko ba haka ba akwai mai zuwa cikin su akwai mai hita gona ta ya kasar ko ba haka ba irin su Anas ko ba haka ba sai muka ce ashe matsalar tunda Abdullahi bin Umar bai dauka zuwa ga ga annabi ba Abdullahi bin Abbas bai dauka zuwa ga annabi ba ashe ba matsalar kaulin wahidun ta ba matsala ta fi khilafun kida kun gane guda in har sahabi dunga ka'ida idan sahabi ya faɗi magana ka'ida ana karɓar maganar sahabi da sharaɗi biyu ko in ce sharaɗi uku ko in ga dama in ƙara guda ku hudu na farko kan wannan kauli ya saba ma aya na biyu kawannan kauli ya saba ma hadisi na uku kawannan kauli ya saba ma sauran sahabbai gaba daya sahabbai kabba kula sun tahinan shi ta tahinan kai zan haka kila fahimta sai an ka samu kaulin duk sahabbai bai saba ma uku din gaba to yi hutar jibi in ya saba ma aya a aji in ya sa magana annabi a aji in ya sa magana duk sahabbai shi daya ce haka nan a aji in ya saba ma bai saba musu ba amma ya sa magana wani guda daga cikin su kai sahabi ni sahabi a to ai ga babu wanda shi wani aji sai a auna don Allah shi ce mun haka ne don suna yake magana da su yace musu fa in kana za'atu ehe ka san ba da kai aka magana don babu kasan nan ko ba haka ba su aka magana da su fa in za'atu fi shay'in farudduhu ila Allah ko ba haka ba ashe sahabbai an samu kenan an fahimci suna saɓani to in sun kai saɓani sai a mai da kaulin ga Allah da manzon Allah in a yanke hukunci shi kenan kila an fahimta sai suka ce to magana kasaru sai mu mai da ita ila Allah wa rasulihi sai muka ce Allah muka mai da Qur'ani lam yuhaddith ko ya ko ya ko ya haddade sai mu koma ga sunna lam yuhaddith ko an haddade sai aka ce wa ma lam Qur'ani ولم يحدده الرسول فلا حد له kina kuma fahimci wannan wacce sun ka ba su in qur'ani bai kayyade ba hadisi bai kayyade ba kayyade ba dun mi dun at-tahdidu fi sifati shar'un wa tashri'u bi yadillahi wa 'ala ar-rasul al-balagh ba sai ko kun gane haddadewa ƙara wani abu ko ya siffa guda kafa shari'a ta kafa shari'a Allah kayinta annabi yarwa ya kai kila an fahimta wani daga cikin salfa yana cewa duk wanda bai musharaka da kai ba bai musharaka da Allah ba bai sharin da Allah ba wajen halitta ka wajen yinka bai ba shi Allah kira sun ka taru sun kai shi sannan bai Allah bai sharin da shi wajen ci da kai da rad da kai duniya sannan an kai ta lahira Allah ba shi ka shawara Allah ba nashi kaso shi kai ba nashi kaso na aljanna a ka aljanna ba to bai musharaka da Allah wajen baka umarni iko kakkai kila an gani sai suka ce to duk wannan duk wannan asaruna abinda kolin koliya ga wannan sai mu ce Abdullahi bin Umar ya yi tahiyar kilomita 40 mil 44 ya kasar ko ba haka ba babu illa game da haka nan fikihunna fahimta ta da gani ko ba haka ba sai mu ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiya aqallu da mun kace can an kawo hadisi nafu yace mun abdullahi ibn umar ya yi tahiya bariji guda mil goma sha biyu bai kasaro ba sai mu ce muna da hadisin da annabi ya tahiya mil goma sha biyu sai ki kasaro ce bata kai ba in muna da shi kenan mun warka in ba mu da su ba mu samu waraka ba kila fahimta sai mu ce babu tahdidi Allah samu gane to in takaita dai kan wanga kauli shine kaulin muhaddisin cewa tunda babu tahdidi to fala fala hadda fi masafatil qasari mun fahimci wannan saboda haka duk kullum ma yusamma safaran fa huwa safaru to mun ga kudu abin da rigima sosai kwarai da gaske mazahibun kila gani Abu Hanifa ya tafi kaulin shi akan tahdidi shi ma Ahmad bin Hanbal ya tafi kaulin akan tahdidi Shafi ya tafi kaulin akan tahdidi amma duka gaba daya fala haddatha sunnati an fahimci wannan ko to abun guje mu tafi mu karasa قال مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية wanda ka sun yayi tafiya to ba ya fara kasaru sai ya fita gidajen kawai ne ko gari ne in za a kasaru ba a kasaru tun gida wannan kuma ittifaqan sai ka haita gari da ka haita gari sallah ta cin ma sai kai wala yutimmu hatta ya dakula kun bai itimami fara cikawa sai ya shigo gari ai ya shigo ina awwala buyutul qarya farkon farkon ce da girajen gari ne kamar in sakkwato kake da zan ka shigo nan eh, city gate ɗin gate ta shigowa ko daidai da barracks ko ka ka shigo gari ko ba haka ba ehem daga nan in ka haito daga nan wajen kwari in ka shigo nan wajen ya ka ce madan wurin nan can ebiga eh, tsoratu buloko to kaga ka fara shigo inda aka cewa ga gidajen yan sakkwato ko ba haka ba to sai ka aje kasaru aw ya kare guda da ko kai kusa kusa to magana kan kasar ta kare ba amma nan za mu tsaya insha Allah idan muka fara dai da Allah shi ka sarta mana abin da muka kusura Allah shi ya sa mana Assalamu alaikum warahmatullahi karmakalla da yake akwai ragowar tambayoyin can satin wannan yana cewa Allah gafarta malam shin ko kalmar sabbu tana daukar kamar ka ce ɗan keson uwa ko ɗan burgamin uwa ko sai ka abin nan ya isa ake zanga gane ko da yake ina jin ya rubuta tambaya kama a gama karatu ko amma ya da shi ne buga misali ko ba haka ba kana ce ɗan burgamin uwa ko ba haka ba da duk abin ka ciya ba sai ka yi ta arwanka ba ko ba haka ba wannan wani iyazu billahi kawai dai ka wada mutum wata kalima da ka muzanta shi sabbuna wannan ya ce a kan makalla idan muka hada magariba da isha'i za a yi wa kowace kiran sallah ko ya kamata a yi kiran sallah yana jan an riga amsa wannan na'am wannan ma ya ce ko ya halatta mu yi kiran sallah a jam'in da zamu shi ma an amsa ƙarshe dai ya ce malam yana son addu'a ga sauran jama'an musulmi Allah biya muna bukatunmu na alkhairi wa salamu alaikum wannan ma yana neman addu'a ce ana bin sa bashi Allah biya muna yana jin shi ma ruwan dare ne yayi kila mallan da ya ba abi bashi akara wa kalla <laughs> wannan mai rubutu da da pencil ya san rabi ina gani rabi makaho yayi da biro ya hitawa da aka ganiya ya ce mala Allah ya ƙara maka lafiya da imani da takawa da ikhlasi da basira da ilimi ba haka malan ina da tambaya kamar haka malan ya ce ina da rago guda ɗaya kacal a taƙaice ce galayya kuma an mai haihuwa wai suna yi balle saboda na ga mudabakan lokaci shi yasa ni karanta ta duk wanda fara zuwa shi zaka halle su zaka yankewa in suna ta ya zuwa zuwa sai ka yanke ma suna in lai ta fara sai ka yanke ma layya kila an fahimta dun saboda sadda ya zo yake wajibi to kuma in wajibi yana zama wajibi sadda kana da to kuma kana rago to ka jira ni to sai na yake wajibi kakku azazanin suna hawa yanka dabba suna musabbi na wajibi na kuma shi ya kauli ko ba haka ba kudiba diba mawludi fi akamil mawludi ibn qayyim al-jawziya haƙƙina na da in baka yi ba ka dauki alhaki ne ko ba haka ba danka saboda haka wajibi na duk da dai a fatawa wasu fatoyi a cewa akwai sunnatun ko ko rukhsatun ko ko jaizun da sauran ko mustahabbun amma da haqiqa dabban da an kai ke wajiba ce layya ga mai hali sunna ta muakkada ko ba haka ba ga mai hali to hali ko zama wajibi yana zama wajibin ko sunna tana zama sunna sadda kana da abin nan kila an fahimta saboda haka ka ta yau ko gobe ko jibi in za a sati zai zagayo sadda za ka yankewa layya ba ta zo ba suna wajibi sai ka yanke in layya ka samu lokacin layya ya taho ka samu abin da sai kai layya in baka samu ba to ai Allah bai wajabta ma in babu ko ai bai zan wajibi in babu babu abin da zan wajibi babu shikenan baka da sannan kuma in layya ta zo shikenan sai ka yanke ma layya in suna ya zo in baka da baka da aiko in baka tsoron baci ko ba haka ba amma baka shawara kakkai ba don in baka su nan bakila in auren ka lalace ka ce ni ko ba haka ba eh don lalle na eh, ko bai lalace ba sai sai ayi kusa don wani kadiya ta ta haru ta haru mu gidan mu ko ba haka ba eh abin sai da ya kai kare jini biri jini ko ba haka ba na wata ya ta ta taba hawar dadewa eh lokacin izara tana sabuwa kun san lokacin yan zalan da tsakani da Allah suka hafu ko ba haka har yanzu wai har yanzu <laughs> amma ku kun sani <laughs> amma ku kun sani dan izalar dauri da an ce mai qala Allahu qala rasulu ke kuma da haka nan izala ta tsaya gam a buga a tika sai an yi ba shi tattannare ba amma yanzu kun san abin da ya faru dana ta faruwa ko ba haka ba kuma amma dai Allah madaukakin sarki da farkon al'umma da ƙarshen al'umma biya su alkhairi gare ta ko ba haka ba Allah mazu sallafin ya ce Allah ya sanya albarka ga farkon al'umma ya sanya albarka ga ƙarshen al'umma har malamai suna buga misali kama ruwan damanana damana wata na ta kai hudu ko aka Allah hudu kila ta kai ko damana ko kila sai mu ce wata biyu na farko wanda aka ruwa damana hakkin ayi shukka ta ciro ta kai tana jan jankara ko ba haka ba su sun kahi unhwani ko ko dabbakin jankaran ruwan da aka yi ta hidda zangar ne a ta hidda haci wahi unhwani akwai sun duk suna unhwani ko in kuma waɗansu ababu shikenan abin ya mutu ko in ba a yi ruwa ba dai ba ka shukka ko ba haka ba sannan in kuma an kai ruwa kai shukka ta hito ta fara jankara na ɗauke ruwa ne kuma shikenan ko ba haka ba to haka al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam take amma kullun na farko farko kila sun yi riko da gaskiya ko ba haka ba to shi yasa mu yi kokari kada iccen wuta mutu ga hannunmu ko ba haka ba gaskiya su waɗancan sun yi abin da Allah wajabta musu gwargunan ikon sun wuce Allah saka musu da alkhairi Allah ya karɓi ayyukansu mu ya rage in wuta ta mutu ga hannun muna ko ba haka ba in kuma mai kokari mun rike wagga sunna mun rawa da ita an ka tahi to alhamdulillah sai Allah ya ramshe mu gaba daya da ahlus sunna da kaja mai aya bai da garrama ko ba haka ba saurakallah malam na gaya min lokacin na ina cikin harko izala mai gauni aka yi wa'azi aka ce tv haramun na ce ta gida haramun mai shekai ce a sai suwa tv haramun ko ba haka ba da sun zo an ja musu ayar an da ana ɗabba kata a ja hadisi da an da ana ɗabba kata ko ba haka ba amma yanzu dai Allah ya sauke me ne ka so in ce abin da ka so in ce abin da an wajibi lokacin nan shi za ka yi ko ba haka ba in laye ta zo lokacin nan sai kai layya in zanen suna lokacin sai zanen suna tare ne kawon ga labari sai wannan mijin wata ya tata shikenan har kucan shekara wajen 20 ko 20 da wani abu da sun ka wuce shikenan to amma bai karatu ba sosai gaskiya bai karatu ba saboda haka sai ta haihu sai ce ya ji labarin an ce zanen suna Allah ya bi ana jam'un eh, zanen suna ya ci bi ana jam'un nasu alal laqiqatu huwa bi'atun makruhatun haka ya bara hukunci sai bai fahimci karatun ba ko ba haka ba bai ban ta zanen su ba sai ce dabba yankan ita a harab ita saboda haka bai laya sai an kai ta rigima bai suna sai an kai ta rigima ko ba haka ba karshe sai uwa ta tace to shege ya shege ta haifa ko an kai ta rigima dai ala kullu halin dai sai da an kai sunan nan kare jini biri jini eh saboda haka kai kokari kai dai sunanka ka a samu matsala ko ba haka ba eh, eh. Allah ya samu dace akar makallahu wannan ya dan tabo lalura kiran sallan nan amma tuna amsa ta babu sai dai ce bayan haka wasu sun ce akwai ƙarin da ake yi wurin kira cewa fa man qa'ada fala haraja alaihi wasallam eh wannan kiran sallah ba wannan wannan lafazi da yace ba na kiran wasan sallah wajen jam'u ba kada ya sa hukuncin ko ina eh an kai ruwa ne eh an kai ruwa gari duk ya ci an kai ko ina to an so lima ya ladan ya daure ko ba haka ba ko yan lema ya dan sawo shina ketarar duwatsu in ma shigo cikin ruwan babu illa sai ya zo masallaci sai ya kira sai ya kara da faman ka da fala haraja ko ya kara da sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum amma da yadda ya tabbaka sunna ta kiran sallah ka a samu gibi wata sallah ta wuce ba a yi kiran sallah ba ba a cika kiran sallah bi aini ba ko ba haka ba to ya kokari shi wannan amma baya ga ya kare sai ce to ko yi zikiran sallah ka a taho ba janji za a yi ba kowa ya tsaya gida nai to babu laifi sai haka nan don ka azali man ya haito ka kama tsoki limamin can ya cika ya cika wallahi ya dini ko shi sai yi sallah eh Allah ta gani karamakalla wannan yace yana karatu wani gari to ya halatta in ya taya kama in kasar har yaushe shi zai dade ko da ya je ya kama cika sallah ya bari sai karatun mu na tahi insha Allah karatun na tahi ba mu gama kasaro ba insha Allah kwana nawa ne ya kamata mutum ya kama yin kasaro shi ma karatun tahi na'am malam yace don Allah malam menene adadin kasaru ga matafi ma'ana idan ya tafi to magana ce dai malam wannan ma yake cewa wai mai mai to yana haɗa sallah a zo da la'asar kila bai zo karatun satin da ya gabata ba mai kasar ya ka tambaya na iya gami sallah a zo da la'asar wannan